musa eh? na'am asali sunna ko sai isa a malam ishaq al-ghazali mutum biyar kenan a bangaren shiya akwai malam hashim malam isa malam jamil malam abubakar da kuma salahuddin kamar yadda aka rubuta allah ta'ala ya jata da mu to za mu nemi izinin sarki ya ayyana mana kawai sunan malamin da za mu fara kira tunda mun riga mun gabatar da su a haka duk wanda ka ce a kira kawai shi za mu kira mu gabatar da shi sun ce daga gane ne suka fara sani su fara to sa malam Musa na malam Musa tsara suna na kan na kan suna malam Musa wannan rubutun na bukatar gyara ne maudu'in shine wane ne khalifa bayan الله صلى الله عليه وسلم to malam Musa kana da minti goma da biyar بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da doguwar mu kaddima ba abin da ya shafi khalifanci bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi za mu tattauna da matsayin shi a wajen sunna da kuma matsayin shi a wajen shi'a da yadda suka kafirta duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan imamancin sakamakon wannan imamancin muka rabu akan arkanul islam arkanul islam a gurin musulmi wanda suka sani shine guda biyar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai manzanci manzon Allah amma a shi an ce imamanci shine farko ba kalmar shahada ba sannan rukunin imani a wajen ahli sunna guda shi ne kuma ba ahli sunna bane suka faɗa Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir amma a shi'a guda biyar ne na farko Al'imama sannan Al'adalu adalu an sannan a tauhid alkiyama wannan ali gida ga littafin asali shi a usuliha ya tabbatar da haka to tunda mun riga mun rabu a wajen arkanul islam da kuma arkanul iman kaga tun farko tun a tushen addinin an riga an saba addinin musulunci daban muna wanda muka sani akan arkanul islam da kuma arkanul iman nasu daban sannan suka ce wannan imamancin duk mutumin da bai imani da shi ba to dan wuta ne in ya mutu ba yadda za a yi shiga aljanna a cikin furu'ul kafi mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da shida suka kawo ruwaya daga muhammadu baƙir allah ya kara masa yadda suka ce ya ce wai ma kana yaƙubu an biya ɗayan annabi yaƙubu ba annabawa bane sai dai su jikokin annabawa ne ba su kasance sun rabu da duniya ba illa su alafati suna masu arziki sai ya ce wa inna ababakar wa umar fara duniya sun rabu da duniya walam ya tuba kuma ba su tuba ba walam ya tazakara ma sana'a bi amirul mu'minin alaihi salam ba su tuna abin da suka yi ba na gasbu na kwatin kilafanci akan sayyidina ali da haka fa alaihim fa ma la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in tsinuwan Allah ta tabbata kan Abubakar da Umar har da ta mutane da ta mala'iku ga baki daya sannan a cikin wannan kitabul masail na mufid wanda ya ciranto daga tafsirul burhan shafi na ashirin bugun iran da kuma awa'il maqalat littafin shi shafi na arba'in da bakwai takwas da kuma itiqadatus sudu wanda shi ma ya ciranto daga al-burhan ne da kuma sayyid al-murtada duk suna da irin wannan maganganun zan kawo magana guda ɗaya yace ittafaqatul imamiyya gaba in shi'a imamiyya isne a shari'a jafariya sun ittifaqi ala kufri man ankara ahadun min al'a'imma akan kafirci duk mutumin da ya inkarin ɗaya daga cikin imamancin imamai wajahada ma aujaba ta'ala kuma yayi musun abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa min fardi da'ati na dole ne yawa Allah ɗa'a sai suka ce fa huwa kafirun dalun mustahiqul khulud da nari wannan kafiri ne arni ne ya cancanta da goma a wuta to wannan shine abin da suka faɗa to iddi'ai akan abu a cikin addini yana da sauki amma kuma ka kare abun shi yake da wahala yanzu tunda an ce wanda duk bai imani da wannan imamancin ba to muna buƙatar nasi katsa'i subutu katsa'i tilala kuma sun ce yadda Allah yake nada manzo haka Allah ya nada imamai to shi manzancin manzan Allah Allah da ya tashi ya kawo nasi kadai subutu kadai tilala misali ya ce muhammadun rasulullah muhammadu manzan allah ne ko ka bi ko baka bi ba ko ka yadda ko baka yadda ba duk duniya wanda duk bai da wannan nasin baka biyu ne sannan allah ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal musalina kai wallahi kana daga cikin manzanni sannan allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal musalina ala siratul mustaqim kai manzan allah kana daga cikin manzanni to tunda wannan imamancin duk wanda bai imani da shi ba arne ne ya kafirta to abin da zai fitar da mutum daga musulunci to yana buƙatar nasi kaɗa'i dilala kuma kaɗa'i su tunda an yi karatun usul fiqi bai buƙatar sai na wadda ha mai kaɗa'i dilala me kuma kaɗa'i su wannan shine abin da suka yi suka faɗa akan shi wannan imamanci akan shi suka ɗibi matan manzon Allah duka suka zuba wuta duka akan wannan imamancin sahabbai duk suka yarda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muka ce abin da yake nuna wannan imamancin ƙarya ne sai da na aliyan da su yan shi'a suka faɗa suka ce Allah ne naɗa shi ya ce ƙarya ne Allah bai naɗa shi ba gashi a cikin nahajul balaga yana faɗa yana cewa innahu baya anil qaumil ladina baya'u ababakar wa umar mutanen da suka yi mun mubaya'a su ne mutanen da suka wa abubakar da umar da usman mubaya'a alama baya baya'uhum alaihi akan abin da suka yi musu mubaya'a sai ce falam yakum lishahid an yaktara wanda yake nan aka yi mu baya a da ikon ya ci yana da zaɓi wala lil ga'ib an ya rudda wanda kuma baya nan bai sai dawo ya ci bai yadda ba sai innama shura kawai shugabanci bayan manzan Allah shura ne tsakanin almuhajir da ansa fa in istama'u idan suka taru ala rajulin akan wani mutum wasan wasammahu imaman suka ce wannan shine shugaba kana zalika lillahi da Allah ma ya yarda da wannan shine shugaba muƙaddara ko ba nasi abubakar ya yi shugabanci da umar da usman tunda dai muhajir da ansar sun haɗu suka ce wa'annan su ne shugabanni to da nassin maganan imama ali shugabanni ne kuma allah ya da shugabanci sai ce fa in kharaja min amrihi idan wani ya fita daga umarninsu sai sai dana ali ya ce wa ala atba'ihi ghayra sabilil mu'minina wallahu allahu ma tawalla haka imam ali ya yi ya faɗa sannan magana ta biyu an jafaru sadiq an abihi an jaddi anna rajulan min quraish jaa ila amiril mu'minin wani mutum ya zo wajen sayyidina ali sai yace ce na ji a hudu ba da kana ce allahumma aslihna bima aslahata biyu khulafa ar-rashidin Allah ka shirya da mu da abin da ka shiryar da khalifofi shi da biyu sai mutumin ya ce waye sai manzo sayyidina ali ya ce mai habibaya wa ammaka imamar huda wa shaykh islam wa rajula quraish wal muqtada bihi ma ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam masoyanka a maka sannan jagororin shirya wanda ake yin koyi da su bayan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a gurguje magana ta uku wadda zan rufe da ita tana ana nan lokaci ya kusa ko to shine idan mutum zai mana hujja a bangaren sunna idan ya kawo hadisi in hadisin bai inganta ba za mu tabbatar masa wannan hadisin ƙarya ne kuma za mu faɗa masa malaman da suka ce wannan hadisin a janibin sunna ƙarya ne amma in muka kawo hadisi daga janibin shi a wani ya ce bai inganta ba to karya don a fa mana da kanshi bai isa ba sai ya kawo mana malaman shi a wanda suka ce wannan hadisin bai inganta ba lokaci ya taka ina fata an gane sannan magana ta biyu inna rajulan sa'al al-imamu Ja'far as-Sadiq fa qala ya ibn rasulullahi ma za qulu fi haqqi Abubakar ibn Umar sai yace imamani adilani qasidani ma na shi'a imamanmu ne masu adalci ba su zalunce mu ba sannan ya ce mata alal haƙi fa alaihi ma rahmatullahi wa malkiyama sun mutu akan gaskiya da haka ama Allah ta tabbata akan abubakar dawa da umar ranar tashin alkiyama to wannan kilafanci in har ya tabbata wanda bai imani da shi ba arni ne ballantana kuma wanda ya kwata kaga shi ya fi cancanta da kafirci sannan sai na ali yana sane ya ce a yi koyi da abubakar da umar sannan kuma al-imamu ali zainul abidina ko kuma al jafaru jafaru sadiq zo yake yin addu'a gare su yake cewa fa alaihi ma rahmatullahi wa qiyama to al-imamu jafaru sadiq ya saba ma Allah domin Allah ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun duk mutumin da ka tabbatar kafiri ne to haramun ne kai masa addu'a gashi kuma Jafaru Sadiq da Sayyidina Ali suna wa Abubakar da Umar wa addu'a wannan shine a gurguje abinda zan yi miki zan faɗa lokaci ya taga to sannan a gurguje abinda yake nuna wannan imamancin ƙarya ne ƙirƙirar shi aka yi ɗaukar aure da imam ali allah ya ƙara masa yadda ya ba umar yassa ummu kursu wanda yadda shi a suke faɗa inda umar kafiri ne ba yadda za a yi sai da na ali ya ɗauki shi ya ba arni idan kuma ta tabbata sai da na ali ya ɗauki shi ya ba arni kuma yana sanar da umar ya kafirta ya ɗauki shi ya ba shi to sai da na ali yi sabon Allah da duk cikin sabon annabi ba wanda ya taba yi don ba wanda ya taba ɗaukar yashi ya ba arni amma kar a manta a gurguje duk da lokaci ya yi na farko tunda kun ci yadda Allah ya naɗa manzan Allah a manzanci haka ya naɗa imamai to muna buƙatar nassi sarihan ne a cikin alƙur'ani wanda baya ɗaukar tawi wannan shi muke buƙata wannan shi ne na farko tukunna don bai yiwa ka zo ka fitar da mutane musulunci da nassi ka tsayi su amma kuma zanni dilala wannan shi ne. lokaci ya shiga eh ba shi kawai ba komai to alhamdulillah malam musa asada sunna ya gabatar da nashi makalar don kare wannan batu na wane ne khalifa bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam bisa dalilai na shi da ya gabatar daga sunan ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu juya bangaren shi'a suna da malam hashim wanda zai tashi shi ma ya gabatar da nashi akan wannan maudu'i da fatan kuma a daina fita a cikin maudu'in da aka ajiye za a yi magana a kansa an ce ne wane ne khalifa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah muke roƙo ya taimake mu مالم هاشم بسم الله والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في العارضين ولعنه الله الدائمه على اعداء الله الظالمين من الاولين والاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي إن تريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun goge sosai da sosai da Allah subhanahu wa ta'ala kamu wannan lokaci din da za mu yi wannan tattaunawa fatan shi wannan bawan Allah sai da ya haɗa wannan taro da Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda aka ce za a yi magana ne akan khilafa wato khalifa wane ne khalifa ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nan zan dan gabatar da ziyara na abal ausiya wanda yau lahadi yau ranar sa kenan duk da cikin lokaci na ne assalamu ala shajaratin nabawiyya wa dawhatil hashimiyya المديئة المثمرة بالنبوية المونقة بالإمامة السلام عليك وعلى تجيعيك آدم ونوح السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فاضفني يا مولاي وأجلني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوتك ورجوته منك بمنزلتك ومنزلة آل بيتك عندك ومنزلة ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم أجمعين كمان yadda aka ce za mu fara gabatar da bayani akan ba na so in fara da tambayoyi tun da cikin lokaci na ne na san zuwa an jima kaɗan zan gabatar da nawa tambayoyi din mu za mu so duk littafin da aka yi magana a kai cewa shi'a imamiyya mu muna shi'a ne isna shari'a a nuna mana littafin ba mai da fotokofi duk littafin da za mu kawo anan na ahlus sunna na tabbatar da hirafanci littafi ne saboda haka za a ɗauko mana usulul kafi a buɗo mana wannan bayanin da aka ci takardar da ya karanta za a karanta mana usulul kafi ko furul kafi ya ce a karanta mana kafin nan kamar yadda muke cewa a littafi na ahlus sunna kafin mu tabbatar da dukkan maganganu da muke za mu yi sha Allah duk bayanin da zamu za mu kawo ayoyin alkur'ani da malaman ahlus sunna yadda suke tafsirin ayoyin tabbatar cewa khilafanci na Ali bin Abi Talib ne alaihi afdalus salawatu musalli awwalan um, akwai sharuɗa na khalifanci da malamai ahlus sunna suka kawo cewa duk wanda zai zama khalifan annabi sai ya ci sallallahu alaihi Sallam sai ya cika su abin da ya zo a wannan littafi na timamin wafa malam isa zai karanta mana su sharuɗa na khilafanci ahlus sunna shi zai ni da na mashi da mun da kuma cikin lokacin da yake tafiya amma da ci gaba da karatu ka bashi ya karanta shi ne jawabin a shi da cikin lokacin da an sharanta cewa haka yana ya halatta ba ba shi kan شروط الخليفة لا بد لمن يتولى هذا المنصب العظيم أن يكون جامعا بشروط أربعة أولا العلم لأنه منفر لأحكام الله تعالى ومتى كان جاهلا بها لا يمكنه تنفيذها ثانيا العدالة ya ce ilimi dole ya zama cewa halifa mai shi ne mai zartar da hukuncin hukuncin Allah don kuma kuma ke nuna iya zartar da hukuncin hukuncin Allah ba da ba na biyu dole halifa ya zama al'adala akwai adalci da allah imamata munsifin dini domin ita shugabancin al'ummar musulmi matsayi ne na addini yan yanzu fi sa'irin ahkam allati tushtara bihi na abubu shi ne alkifaya da an yakuna jari'an ala iqamati da kadan kara sautinka ya allah gaya ya zama cewa shi hanifa din jari'an ala'ika mace hudud wakati hamil hudud yana da karfin halin zai iya kusa a cikin kowane yaki bai gudu na hudu ya zama an ya kuna saliman hawas wal ahada ya zama cewa lafiyayye ne a hawas ne ya shi access of the sense organs din da kuma gaban shi na ciki to alhamdulillah mun karanta sharuɗan imamanci kamar da zuwa wannan littafi na itimamin wafa na ahlus sunna wanda suka kawo wannan shine sharuɗan da khalifa zai cika in za mu dawo lokacin mu za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu tabbatar da cikan wannan sharuɗan akan ali ɗan abi talib kawai a littafin ahlus sunna shi kadai cika wannan sharuɗa da ahlus sunna suka sa matsayin cewa sai khalifa ya cika shi zama khalifan manzon Allah kafin nan Um, duk da na ce sai an jima zan amsa wasu tamboyi da yamma ban su bata lokaci na wajen amsa mai tamboyi amma a gurguje ya ce sharaɗin farko a din na shi'a shine al'imama wannan ko bai inganta ba a tauhid shine akida shine usul asu na farko a cikin usuluddin ba al'imama ba al'imama shine na uku ba shine na ɗaya ba muna jira a kawo mana littafi je nuna mana cewa al'imama shi ne sharaɗi kuma je kama a haka mu ɗauka mun karba a kan haka za mu tabbatar da khilafanci shin idan mutum ya yadda da wanda annabi sallallahu allah subhanahu ta'ala ya tabbatar shin ma musulmi ne malamai za su gaya mana da littafin da ke gaban mu amma kafin nan bari mu fara da alkur'ani kamar yadda aka bukace mu an ce mu kawo ayon alkur'ani wanda ya tabbatar da cewa afa kalifanci na gidan ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam a wannan littafin da ke hannuna durul manthur fi tafsir bil ma'thur na al-imam jalaluddin suyuti littafi ne ahlu sunna yana tafsirin wannan aya din da ke cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wataala ya ta bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya wannan manzon Allah ya wannan manzo ka isar da sako balle ka isar da magun zira idan ka min rabbik abinda Allah ya saukan maka da ubangijinka ka isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya sauka dan ka san ba adawa tsakanin ahlul baiti da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jika ne ta bangaren uwar shi eh kamar yadda dama alaka cike take har ma ahalul baiti suna sa ma ƴaƴansu sunan abubakar da umar da usman wanda wannan zamu zo bayani akan shi yanzu dai abin da muke magana sun ce jafaru sadiq ya ci wai man arafa na kana mu'minan wanda duk ya san mu imamai mumini ne wa man ankara na kana kafiran wanda duk ya inkarin kafiri ne da haka da wannan nasosin shi a suka kafirtar da duk musulman duniya gaba daya halitta duk kai da halittu ma gaba daya aljanu ba su san wannan ba sannan suka kafirtar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya suka zuba su a wuta wanda sanannen abu ne matan manzo Allah yan aljanna ne kuma ba su yarda da wannan imamancin ba Aisha dan dama a farkon musu a lokacin nan an fara tambayar Aisha um, wanda suka kirkira wannan imamancin su ne su me sunan shi Abdullahi bin Sabai bai hude shi ne fara cewa kamar yadda na ya kawo a firaku shi'a na shi'a ya ce waɗanda suka fara ƙirƙira wannan su ne um, saba'iya su suka kawo cewa wai dole ne a yadda imamu ali shi ne farko kuma duk wanda ya yi kafin shi ba musulmi bane su suka fara irin wannan to an tambaya Aisha wai da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya shine ta ce a ina yayi wasiya a daki na yana nan bu Abu Khali hadisin a ina yayi wasiya a daki na manzo Allah ya rasu to yaushe wasiya da ni ban sani ba eh a daki na ya jinya a daki na ya rasu yaushe wasiya da ban sani ba saboda haka ƙarya ne kuma aisha nan matan manzon Allah ce a duniya da lahira kamar da yanda hadisin hakim ya ruwai a mustadrak kuma sayi ne hadisi manzan Allah ya ce ma Aisha matar shi ce a nan duniya da lahira to ita ma bata yadda ba haka matan manzan Allah guda tara nan ba su yadda ba amma kuma nan a sun ce wai wanda bai yadda ba ne haka nurul ashiqina nan ina yake nurul ashiqina nan gashi suka ce duk wanda fa bai yadda da imamancin nan ba fa na shi'a ne ga mahotan kuma yana ciki wa man khalafakum fannaru masuwahu masuwahu duk wanda ya saba ma imman nan nasu to wuta ce makomashi wa man jahada kun kafir duk wanda ya karu ku ku a'immai din nan kafiri ne wa man haraba kun mushriku duk ma wanda ya yaƙe ku mushriki ne haka suka ci sannan cewa wai dama kai malamai kusan guda da lokaci za mu kawo malamai guda goma sha biyu na shi'a wanda suka tafi akan kafirci